sodili an zo daidai wurin da nake so a zo kin ga wannan gasar da ta saka ta kashe kuɗi ita zan iya yin ta ko da nake jin kuke wani gasan wani a sa kaya wata ɗaya ni ban shiga wannan gasar ba saboda na san na wadatu da kaya ba sai na shiga gasa ba idan na sa kaya duniya za ta gani shi yasa ban shiga gasar ku ba amma da kika ce yanzu a yi gasa ta kashe kuɗi an zo daidai wurin da ni yanzu da ni gasa ne dake. wannan gasar taki da ni za ki yi ta ba da wata ba ni san ha'am inuwa da ni za ki wannan gasar ba da wata ba idan kin shirya na shirya ina nan ina sauraron ki mun fi karfin kashe naira sai dai dala ke mu dala ma ya gata muke ya gata muke dala ma ya gata muke mutuncinta muke ci mun girmi kashe naira idan kin shirya na shirya so delicious